Kai, alhamdulillah, masha Allah. Muhammad Habibullah ya ne? Wani sabon wuri na gani garin Hawas ta sake budawa a nan tsallaken titin da suke. Wani wuri ne babba kuma sun zuba kayayyaki daban-daban. Eh, na gani wallahi, kuma sun zuba biskit da lemu har ruwa. Kuma a cikin farashin su mai sauƙi wanda aka san su da shi. Kai, wallahi ba za a bar mu baya ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa To masu kallon mu za su Sunana Muhammad. Shin Malam Muhammad Nabi koya wannan kasuwa ta kuma ke gudana? Eh, gaskiya kasuwar mu tana gudana alhamdulillah masha Allah. To kamar su waɗannan karaguna ba da sani da koko a daidai ne da kuke sayarwa haka. ce babu wanda ba muna bayar da tsari sannan kuma muna sayarwa guda guda dukkanin su da manyan su da ƙananan su da mai gas su da marasa gas su da mai madara da mara madara duka da na kwali da na cikin ruba akwai wanda muke ba da tsari akwai kuma wanda muke ba sai da guda guda a cikin turka sana'a aji. to masha Allah ya kuma farashi akwai bambancin farashi a a nan ko da kuma sauran shaguna na waje ko kuwa ne farashin da yake ai kamar yadda ka sani dama shi gidan hausa damar lafiya shi ke da damar gidan sau sau da haka ta kowane janibi mu cikin sauki muke a kowane bangare a cikin harkokin kayan gidan hausa sau da haka bangaren lemu ma da biskit ɗin mu duka nan wa'anda kayan da kake gani gaskiya alhamdulillah an sauki da rangon wanda za ka saya kai sari za ka samu cikin sauƙi da rangwami wanda kuma za ka saya guda shi ma in ka fita waje za ka same shi ya ainihin cewa lalle nan wuraren mun sai da maka shi ya sauƙi akan yadda ka saya waje ko ɗaya ko ka tafi izinin Allah. Kai, ai gaskiya da kai Allah. Kai da yanzu ne tun da ana ɓangare guda a gidan Hausa yanzu an kuma Hassana da Hussein an zama akwai ta gabas akwai ta yamma yanzu an zama giran house ta zama yanzu ya kawo wannan cilla ainihin tsayawa da gaskiya da kuma rikon ainihin amana yadda ya kamata tsakanin da Allah ci gaban da muke gani to ci gaba ne wanda baya misaltuwa sai dai godiya ga Allah kullum abun gaba yake gaba yake gaba yake gaba yake masha Allah insha Allah ta'ala abun Ko da kawai ne za mu ce ga Allah ta ba mu tabbata to kamar shi wannan bangaren din shi da Allah dama can nan kuke ko ko a ko wani wuri inda daga can kuka fara sai da wani sauran kuma yanzu an dawo nan eh ai kamar yadda kai magana ɗazu ka ce wani irin ci gaba muka samu ci gaban ne ya maido mu nan wuraren da ta can tsallake muke a wani ɗan ƙaramin wuri wanda bai kai ina ga wannan ba to amma yanzu cikin ikon Allah saboda ci gaban da faɗaɗe tashi daga can wuraren sai aka dawo nan wuraren ya dai ka ta fara wuri gashi nan kuma ga su ɗin mutum kuma nan da wani ɗan lokaci kaɗan ma to insha Allah ta'ala za ka ga mamayar da za mu yi a nan wuraren da izinin Allah kuma ba wani abu zai kawo haka ba illa ci gaba da izinin Allah. wani irin farin ciki da ke malam Muhammad da a wannan kamfani da kake aiki tsakani ga Allah ina farin sosai farin ciki ibada da sani ba alhamdulillah ko ba komai ainihin shi wannan kamfani mai shi ya gina shi ba wai don kashin kan shi ma wai ne jikon a'a don sauƙaƙawa al'umma don jin daɗin al'umma don al'umma ta amfana don kuma samun ma al'umma ayyuka da kuma ainihin kawo sauƙi a cikin gari ba tare da mutum ya je nesa yana saye ba ga sauƙi a cikin gari a kusa-kusa kaga ba sai ka ce ka hau mota ka je wani wuri ba ka samu sauƙin da ga sauƙi a cikin gari tsakani ga Allah ina farin ciki da kasancewa a wannan muhalli wanda ake wannan alkhairi ne yaki mai girma yanzu yanzu malam Muhammad akalla ka kai kimanin kwanaki nawa ko watanni nawa ko shekaru kana aiki a wannan ma'aikata eh zan iya ci gabaki ɗaya a nan gidan a wannan kamfanin gaskiya zan kai shekara kamar hudu ke tunanin haka amma dai a ainihin bangaren in zama ne mai bangaren sex to yau dinnan da kake gani yau daya ga watan Septemba to yau shekara biyu cif cif cif ba ragi ba ƙari ɗaya ga watan Septemba 2020 aka shagon Drake yau kuma 2022 ɗaya ga watan Septemba in wannan bangaren ne yau shekara ta je cif amma da kasancewa ta a greenhouse ina tunanin ta a shekara hudu ko biyar ban rike ne ta tsaye. Masha Allah, ta ja da sauran al'umma 'yan kasuwa musamman masu irin Fata kowane irin kira da a gare su. Eh, ina fata ya zamana kowa kowar ɗan kasuwa ba ma mai irin wannan kasuwanci namu ba da ɗan kasuwa zaman suna sauƙaƙawa al'umma suna rangwantawa al'umma don jin daɗin al'umma kamar yadda ainihin bai kafar kira wasu zai ke umarta a shi, a rike mashi amana shi a tsaya bisa gaskiya a yi mai a tsaya ya zamana ko da yaushe. kamfanin nan ya zama to a cikin sauƙaƙawa al'umma ya to muna fatan kowanne 'yan kasuwa su ma su zama to yanayin harkokin suna tausaya ma al'umma suna tausaya ma sadaka musamman ainihin yaren da ake tafiya na rashin abubuwa to ya kamata a sauƙaƙa ma al'umma yadda ya kamata saboda ni in ka sauƙaƙa kai ma Allah zai sauƙaƙa maka shin ya zama alhamdulillah masha Allah ga ma ainihin ga ma lafiya da in yanzu za ka yi gida da anan ɗaya daga cikinsu to zai yi baka gane babu wani abu lafiya lau shi lafiya lau ni kun ba zan yanzu kaina ba amma dai alhamdulillah ba ni da wata matsala da ainihin wa'anda ke kama ma'anar zaɓe masha Allah fata na ga dukkan kamar yadda yake son shi Allah ya wata kamfani a tsare mashi gaskiya da amana to ya zama da kowane ya yi haka idan mutum ya rike gaskiya ya rike amana a cikin lamarin shi a koda wani lokaci to zai ta ci gaba ne amma da zarar ya yi aka san haka to zai ta samun matsaloli waɗanda damu kuma Allah ya ce ah, wani abu wanda zai sami kuna musiba to sakamakon abin da hannayen ku suka aikata Don ma yana yaji mai yawa shi kuma mai kamfani muna mashi fatan alkhairi Allah ya ƙara nisan kwana da lafiya sannan kuma Allah ta'ala ya ƙara kimsa shi tausayin al'umma da talakawan jihar katsina da ma najeriya ga ɗaya don zuciya da ke gare shi ta san ci gaban al'ummar nan muna fatan allah ubangiji ya daɗa mashi kariya ta musamman ita da gidan house tana nan a cikin garin katsina daidai wurin babban masallaci kuma za mu ce ofis masallaci ma daidai inda tsohon ma'aikatar information take wannan ma'aikatar tsohon information ɗin ma ita ce aka mai da sabon green house da izinin Allah tsallake ta kuma waccan green house ta asali tana nan inda ta yi insha Allah ta'ala da an zo na wuraren za a ga ainihin sambar ɗin da kuma sauran kayayyaki ma wa'anda ba ma na lemu ba duk za a gani a cikin wannan nan kuma kamar yadda kan ambaci lamba wayan mu Chalakala 091 25 41 76 inshallah. Farin zama da akwai ciki, don kowa ya yi farin ciki. kuke gani muna tare da ɗaya daga cikin abokanan aikin Malam Muhammad Hadid a wannan kamfani na Green House suna inda yanzu za mu ci ta bakin shi ya suke gudanar da wannan aiki a wannan kamfani. Malam da farko ya sunanka. Sunana Na Malam Mahadi ya kuke gudanar da al'amarin kasuwancin ba a wannan kamfani. Alhamdulillah muna gudanar da kasuwancin mu cikin tsari da kuma doka da sannan kuma muna zaune da shi lafiya kowa yana ƙarfi kowa. Kamar ta ɓangaren 不会他妈的！